قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير كتشي يا كي wannan manzo kana mai yabo da girmama Allah ya Allah kai ne mamallakin mulki gaba ɗaya a duniya da lahira kana bayar da mulki ga wanda kaga dama daga halittarka kana karɓe shi daga wanda kaga dama kana ɗaukaka wanda kaga dama daga cikinsu kana ƙasƙantar da wanda kaga dama dukkan wannan da hikimar ka ne da adalcinka a hannunka kai kaɗai dukkan alheri yake kuma kai mai iko ne akan dukkan komai